موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق بسم الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقفا وكسائها وفومها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعلمون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما وآتيناكم بقوة واذكروا فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي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 muka karanta ƙarshen suratu Yusuf, to yau za mu shiga a kan tsaye a cikin suratu Rat, za mu bari Allah mai karanta muna waɗansu ayoyi kaɗan a ciki, sa'an mu komo baya, mu duba ababen da suran ta kumsa. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد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 تذكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار نعم. هم فيها خالدون أصلك بعد موسى ودن قايوي da Allah ya karanta suratul sura ce a cikin jerin surorin Kur'ani tana kan sura na goma sha uku, in za ka ci daya daga Fatiha, she Bakara, she Ali Imran, she Nisa, she Ma'ida, she An'am, she A'raf, she Anfal, she Tauba, she Yunus, she Hud, she yusuf sherat saboda shi in ka jera shi zaka ci da jerin qur'ani to shi wanga sura sura ra'd yana sura na goma sha nawa uku suran ga sunanta suratul maluma suka ce tun asali saboda akwai wadansu sunan naki da ake samu masura wanda ba asali bane tun sahabai to aka ce suratul ra'd ita sunanta suratul ra'd tun asali kuma bai da wani suna kuma koma bayan suratul ra'd saboda ka iya ka samu wani sura yana da suna biyu uku hudu ko makamanni to wanga shi sunansa suratul ra'd tun asali dalili kuma da ake ciran suran ga suratul saboda Allah ya ambace ar-ra'd a cikin wannan sura wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati saboda dalilin wanga nassi shi yasa ake kiran suran ga suratul ra'd hadisi yazo wanda yake hadisi gharib annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaji sawa sawa ai shine arad ko ya ji sawa, shi annabi ya ce Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adabika wa afina qabla dhalika annabi ya ji sawa addu'an da yake yi kenan Allahumma la taqtulna bi ghadabika Allah kaka kashe mu da fushinka saboda lokaci mutum na iya laifi Allah ya fushi da shi amma bai sani ba kai in ba don rahaman Allah ba da mu duka Allah ya halakar da mu ko ba haka ba to yana addu'a Allah kakka kashe mu da fushinka kakka kashe mu da fushinka kakka azabtar da mu kuma da azabanka saboda wadansu sawa aka yi musu aka hallakar da su ko ba haka ba wadansu sawa ya hallakar da su in ka koma kaman da haka irin ana sawa balma tudu ya zama ma abin ya zama ma shirka she ga in mutum yayi laifi she a cira mai aradu ya buga shi haka dai ko ba haka ba kuma an cira kuma ya zo kuma ya buga mai shi wanga duka talala ne ba gaskiya ba kan gaskiya suke ba muna fahimtar magana ai boka na iya cewa gobe za a yi hadari kuma a yi hadari ko kuma ba da gaskiya ba ne a'a ganin daman Allah ne kawai bai san komi ba in ya sani me yasa bai ba kan shi ba in kuka je kuka doba bokan nan kuma cikin garin kuma ya fi kowa talauci rigan circi ma bai sawa amma kuma an yarda da shi kuma Allah ya kare mu rashin tauhidi ne wanga duka da wani abin ga ya fadi kasa rashin tauhidi ne ya kawo waɗannan duka saboda in akwai tauhidi zaka iya ka gane ba me yi ba me hanawa shi Allah subhanahu wa ta'ala na'am saboda shi suran sunanta suratu ra'at saboda an ambace tsawa ko kace arado a cikin wanga sura ayoyin wanga sura tala yani 43 cikin mushafil kufi kuma mushaf al-madani shine Qur'ani na mutanen Madina ko mutanen Hijaz ayoyin 44 malum masu yin ikhtilafi game da wanga sura makiyya ce ko madaniya wadan suka ce madaniya wadan suka ce makiyya wadan suka ce a'a makiyya ce amma su ayoyi ne suka zama me suka zama madaniya haka malum suka ce bal ibn abbas Ya yace ayan me ayan makiya ce dukanta kuna fahimta ya kafa hujja maluma sun kafa hujja waɗanda suka ce dukkansa madaniya makiya ce sun kafa hujja da maganin Ibn abbas bal wani ya tambaye Ibn abbas fadin Allah da yake cewa ƙarshen sura wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab wa man indahu ilmul kitabun ga wani ya karanta yana ga wa man indahu ilmul kitabun ga yana nufi Abdullahi bin Salam kuna fahimta shi Abdullahi bin Abbas ya ce ma a'a Abdullahi bin Salam lokacin da aka saukar da ayan ga daga makka ne ba ma san shi ba saboda shi ba shi ake nufi ba kuna fahimtar karatu wallahu alam Allah ka fahimtar da haka abu uwana da abu bishir haka suka faji kenan alal arjahil aqwal mafin magana mai karfi shine suran ta sauka ne daga makka saboda in ka duba ba wani hukumce-hukumce ciki duk abinda surorin makka suka tanada ita, ita ma ta tanada waɗannan ababe ita Allah tabbatar da wahayi daga wurin Allah ne lura sama da kasa jina ya waɗanga ababe in an mutu an tashi waɗanga ababen da suran ta kumsa kenan ina ta muna fahimta saboda shi suran ta soma ne da me da tabbatar da mutane cewa Qur'ani daga wurin Allah ne saboda shi shi soma da huruful muqatta'a wanda ka sani duk lokacin da ka gan wadanga harfofi alif mim qaf duka yana magana ne da game da batun Qur'ani ya tabbatar maka kaman Qur'ani daga wurin Allah ya fito sa'annan suran wuri na biyu Allah na ba mu labarin halayyan arna suna mamaci in sun mutu za su tashi Allah zai muna maganansu cewa mu yi mamacin maganan waɗanga mutane sa'an nan Allah madaukacin sarki yana karanta da mu a cikin tsoron ga mai buwayayyen sarki ne sarautansa daukakakken sarki ne ya Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu wa ma taghidu al-adha wa ma wa ma tasdat Allah madaukacin sarki ya san me ya san duk abinda ma'aifa ko ko mace ke doka cikin ciki wannan karantar da mu buwayan sarautarsa na ta muna fahimta yana karantar da mu buwayan sarautarsa ha mace in aka ce mace kuma kowace mace mutum ne aljani ne dabba ne icce ne abinda da ta doki cikin ciki Allah wai ya san da zama wannan nuna muna buwayan sarautan Allah madaukacin sarki sa'annan Allah madaukacin sarki yana kushe arna waɗanda suka ci bautan sa. Allah na ce musu gaya musu kul man rabbus samawati wal ard qulillah afattakhastum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra kaga wan Allah na kuce arna ne ya nuna musu cewa duk da cewa kun ci bautan Allah to Allah na da sarauta shi ya halicce sammai da kasa me yasa za ku ka wani koma bayan Allah Allah da ya sama shi ya cancanta a mai Allah da ya kasa shi ya cancanta a bautata mai waɗanga ababe ba wanda zai tabbatar da su she mumini haka kuma Allah madaukacin sarki cikin suran yana ba mu misalin gaskiya da ƙarya ba dai suke ba afaman ya'lamu annama undila ilayka min rabbikal haqq Allah ya ce kaman huwa a'ama shin wanda ya san abinda aka saukar maka na gaskiya Qur'ani ya sani yayi imani da shi da wanda ya zama makafo sun zama daya shi Allah ya kamanta arne da makabci arne makaho ne duk da ya san mas ya kore cikin technology ya san zai je sama ya je space ya san wannan duka amma makafo ne saboda abin da ya sa aka halice shi bai san wannan ba kun fahimci magana eh, eh. an ne makafu ne duk da iliminsa ya buga wani ya hada wani ya zama ya zama bom ya hada wani ya hada ya shiga karkashin kasa ya cire na'urai ya cire fetur ya cire kada amma duk da shi makafu ne me yasa kamar misali zan baka misali wani layin masalul a'la kai da babanka kuke noma gona she ka bar gonan babanka she ka je kana noman gonan rafaninka ha ka zan makafin baka san me kake cika ba ai ko ba ku gane ba to su abinda ba tambaye su ba shi suka yi abinda ya sa kalice su ba su yi shi ba ne gane Allah wama khalaqtul jinna wal insa kenan saboda ibada ka zo duniya wani jirgi wani menene duka nafila ne farillan kenan na'am shi yasa Allah ya kira su makahai fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ido baya makabci asalin makabtaka ba shine wanda idonsa bai gani ba makaho shine wanda zukiyansa ya makabci baya bambanta tsakanin gaskiya da karya baya bambanta tsakanin halali da haram na ta muna fahimta a gurguje abinda suran ta kumsa kenan ban da shi kuma suran gana karantar da mu irin taurin kan arna suka zo wurin annabi muhammad suka ce ya kai ma'aikin allah da za ka zo kana yi muna wa'azi da ka bari waɗanga duwar wasu da suka matse mu suka zan muna zobe ai duwar wasu makka su yi nisa a samu ƙoramu na ruwa muna noma muna amma wa'azi kawai Allah shi kadai ne wannan mu ba mu yarda da shi ba Allah madaukacin sarki ya ce walau anna qur'anan suyirat bihi aljibal aw qutti'at bihi almauta aw kullima bihi aw qutti'at bihi alard aw kullima bihil mauta ko lillahi al'amru jami'a Allah ya ce wannan ba aikin ku bane bai gano ku ba ko da an saukar da Qur'ani kan duwar wasu ko wa'ayi ya sauko yana magana da mamata ko Qur'ani ya zo ya saukar ya tadda yani matattu lillahi al'amru jami'a al'amarin duka na Allah ne na ta muna fahimta saboda shi ku ba ku da na cewa game da al'amarin Allah muna kwan Allah abin da mu karanta Allah ya sa mu ji mu aiki da shi Za mu koma baya mu doki ayan ɗaya bayan ɗaya na'am ba da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim na'am alif lam نعم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله مدوكتين سيكية ألف لام ألف لام مي را ayoyi uku ne ko harfofi hudu ne harfofi alif lamim ra harfofi daidai nawa ne uku akwai waɗanga huruful muqatta'a akwai harafi daidaya ko ba haka ba akwai surorin da harafi daidai kawai ke ciki kamar mu ce sad da qaf da nun kaga waɗanga harfofi daidai ne akwai kuma harfofi biyu biyu akwai ha akwai yasin ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نعم ياسين والقرآن الحكيم sa'annan ga hawamimin kuma suna nan to akwai kuma harfofi kuma waɗanda suke uku ke ciki na waɗanda to akwai harfofi surori da harfofin kuma hudu hudu ne ko ba haka ba akwai kuma biyar Na'am. wanga عين waɗanga قام hurufin muƙatta سوني ɗaya, akwai suran da harfofinsa ɗaya-ɗaya, akwai na biyu biyu akwai uku uku akwai hudu akwai biyar biyan nan sura biyu ne kawai suratu maryam da suratu shura ko ba haka ba ina ganin wadanga hurufin ake kenan kamar yadda muka shafaji baya bukatan maganganun malumma abinda zamu ce kawai sheka ce Allahu a'lam bi muradi Allah kawai ya san me yake nufi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace wadanga harfofi kalubale ne ga arnan makka waɗanda suka ce ƙur'ani ba daga wurin Allah ba ne kamar Allah na ce musu ne ku da kuka ce ƙur'ani ba wurin Allah ya fito ba to da waɗanga harfofi na doki na saukar da ƙur'ani kuma ku saukar da ƙur'ani da harfofin ma'anan maganan kenan kuna fahimta shi yasa shekul islam ya ce in ka kalli waɗanga harfofi za ka ga duk inda waɗanga harfofi suka zo abinda zai biyo baya Allah na maganan Qur'ani ne kana fahimta ko kamar yadda cikin wanga sura da Allah madaukacin sarki bayan ya ambace ya kawo waɗanga harfofi ukun ga alif lam mim ra Allah yace tilka ayatul kitab wanga sune waɗanga sune ayoyin littafi kagan sha Allah yace alkitabu yana nufin mai ƙur'ani daga cikin sunan nakin ƙur'ani ana kiransa alkitab littafi na ta muna fanta kenan ka ce ma ƙur'ani alkitab ba yi laifi ba shi Allah ya arrafa shi a iya a gane kaman da ƙur'ani ake ƙur'ani na da sunan naki da dama cikinsu akwai akwai shine shirya akwai alfurkan, akwai huda akwai shifa ga sunan dai daban-daban to amma daga cikin manya-manyan sunan na kinsa shine alquran akwai kuma alkitab Allah ya ce wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq Allah ya ce wannan abin da aka saukar maka daga wurin ubangijinka Allah ya ce 'Alhaq gaskiya ne shine qur'ani na aktharan nasi la yu'minu amma yawancin mutane ba sa imani abinda aka saukar maka gaskiya ne kuma zamani ya tabbatar Qur'ani gaskiya ne saboda ya dace da kowane zamani ba littafin da yazo ya karyata shi ba maganan da yazo ya karyata shi bala arna da kansu sun tabbatar cewa Qur'ani gaskiya ne amma imani shi ya gagara na ta muna fahimta eh na sha gaya muku aka ce ma wani professor Idan zurfi cikin bincike me masu hada ya hada karfe da karfe ya koma ya koma wani abu suna da zurfin tunani in suka yi magana abin na iya faruwa aka ce mai muna son ka magana kan musulunci me za ka ce shi ce ai ba gaskiyan da ya kai musulunci aka ce amma ba ka yi imani bai ce eh, wannan daban ne E, wannan wani abu daban ne amma ba abinda aka ce mai to ba mu dalili da ke nuna Qur'ani gaskiya ne ko musulunci gaskiya ne yace to gaya maka zan baka dalili kuma na hankali saboda shi bai da aya bai da hadisi yace kariya bai taba wuce 100 years ba kariya bai taba wuce 100 years ba ko ba haka ba eh eh karya in ya jima 100 years ya bace zan yi maka misali irin minti daban-daban a jabe me da me da aka ya sha mai na suke yanzu kan ba ta bai waɗansu ma ba su saba sani ma wai an yi a jabe a shama ba akwai kungiyoyi daban-daban akwai inda ake kamfi yara mata ana koya musu waka da shashanci a shaman ga ina suke saboda menene karya ne kuna fahimta wani group suka hada kansu wani menene mu ne ka wallahi in ba gaskiya bai kai 100 years amma musulunci yanzu ma yake bunkasa yace wannan nuna gaskiya ne muna fahimta shi yasa Allah madaukacin sarki yace wallazi undila ilayka min rabbikal haqq abinda aka saukar maka daga wurin ka gaskiya ne in ka in ka ga dama ka ce qur'ani in ka ga dama ka ce musulunci duka daya walakin na aksaran nasi la yu'minu amma yawanci ba sa imani kuma haka nan ne yawanci ba sa imani eh haka ne me yasa yawanci ba sa imani shi gaskiya wanda Allah ke so kawai ke bin gaskiya ba kwalanka ba ba fatanka ba ba irinka ba ba ka ba naka ne kawai in Allah ya soka saboda shi maluma suka ce akwai wani abu na nan ba Allah madaukacin sarki shi ke zaba wanda ya ga dama Allah ya halice ka ba wanda ya ce ma Allah ne ina so a halice ni akwai Allah ya yi ka namiji ko mace wa ya zaba to haka shirya kuma ba a zaba Allah ke zaban wanda ya ga dama mun gode ma Allah da ya shiryar da mu gode da Allah ya ga dama sai ka tashi alade ba wanda zai ce mai me yasa ko akwai babu ba wanda zai ce mai mesa amma shi Allah ya zabe ka ka zama mai ka zama mutum na ka zama mutum kuma mai hankali na ka zama mutum mai hankali kuma shi Allah ya shirye da kai kai me muke so kuma Allah ba abin da muke so kuna fahimta duba da kudin mai kudin bai sa addini ban ka gansa shi ya baka tausayi ko wa khasatan bai fahimci addini ba kullum wai boka ne wai ana bayana wai ai mini magani ya kamata yi kaza saboda bai fahimci addini ba kullum yana cikin matsala ne wai an yi mini ana bayana ba su saura shegar malam ka gan shi ya ta duniya amma kullum a firgice yake kullum hankalinsa ta yake kai kuma ka fahimci suna ba ruwanka an ce ma an je da kai wurin boka shi ka ce masha Allahu kana abin da Allah ya so zai faru ko ba haka ba eh kai mun gode ma Allah eh saboda shi Allah madaukacin sarki yace yawancin mutane ba sa imani saboda imani na Allah ne yana shiryar da wanda shi ya ga dama wanda bai ga dama ba بزي شيئا الشيبا ان شاء الله جميع الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش نعم وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى نعم يدبر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم ya ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات الله شيني وند sama, كسما يدق سما دوك كاوان ba daukakawan da kasa yake shi aka ɗaukaka shi ba a'a a asali ya je da shi sama ya jina shi daga sama ina ta muna fahimta Allahu alladhi rafa'a as-samawat Allah shine sarkin da ya ɗaukaka sama ya daga sama Allah yake ce bai ghairi amadi ba da gimshiki ba ba da filis ba tarauna ha da kuke gani kuna fahimta in ka kalla kana ganin wani fila ba ku gani ba da wani fila ba ballace ka gani sun mastawa ala al-arsh sa'annan Allah ya daidaita akan al'arshin sa shine gadon sa al'arshin sa Allah na da gado shine al'arshi ba wanda ya san yadda gadon yake she shi Allah amma gadon kuma kai kujeran da yake zama ya fi sama da kasa kujeransa wasu a kursiyuhu samawati wal ard na'am wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim Allah wai kujeransa ya fi sama da kasa jirma. to ya gadon yake kawai shai a bar ma Allah alhaji muhammadu tola kafin ciko ko na gadon kujeran ya fi sama da kasa jirma to gadon ba wanda ya san shi shai Allah to gadon shine al'arshinsa Allah madaukacin sarki ya daidaita akan al'arshin sa wa sakhara shamsa wal qamar ya hoye ya halice sayani rana da wata suna an sakhara su suna aikin su dare da rana ana nan rana ya fito har ya je ya gobe kuma ya fito ya je ya fadi haka kuma tawaru su fito kullun ya li ajalin musamman ko eh. dukkansu suna tafiya har zuwa lokacin da Allah ya ambata kuna fahimta ajalin musamman shine za su yi aikin su har ya kai karshen duniya a ce to sun gama aiki kuna fahimta ko yi al-amr Allah shi ke jujjuya al'amari wa yufassilu ayat shi ke rarrabe muna ayoyi la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun saboda ku samu ku sakankance da haduwan ubangiji ku tabbatar cewa in an mutu an tashi kun fanci ayan ko mu koma kun mu kalla ayan kallo na biyu shine Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri amadin tarawnaha shi maluma suka ce kalma bighayri amadin tarawnaha tarawna hanga ina marji'insa shin marji'insa ne yarji ila samawati aw ila al'amad Allahu alladhi khalaqa samawati wal ardi bighayri amadin she ka saya hu tarawunaha wani kira'a kuma Sheka tashi da tarawunaha ko ko bighayri amadin tarawunaha na ta muna fahimta she wadansu suka ce a'a Allahu alladhi khalaqa samawati wal ardi bighayri amadin tarawunaha yani khalaqa samawati wal ardi bi amadin wala rauna. Allah shine wanda ya halicci sammai da kasa amma yana da gimshiku amma ku ne ba ku gani kuna fahimta ku ne ba ku gani amma jamhuri suka ce a bi amadin ba da wani gimshiki ba da kuke gani na ta muna fahimta Allah madaukacin sarki yace thumma stawa ala al-arsh she daidaita akan al aqidan ahli sunna wal jama'a sune ayatus sifat ayoyi na sifofin Allah muna tafiyar da su mu gudanar da su mu fassara su kamar yanda yazo biduni takyifin wala ta'tilin wala tamthilin muna fassara su ne ba da yaya yake ba ba da yayi kama da kada ba wala ta'tilin ba mu kore ayoyin she mu ce Allah na da gado wai ya daidaita akan gadon she mu bar shi ya daidaita akan gadon ya kai ya daidaitan yake Imam Malik da wani ya tambaye sa yace al-kayfiyya majhul yace al-istiwa ma'lum wal kayfiyya majhul wa su'alu anha bid'ah yace in aka ce ya daidaita sanannen abu ne amma yaya ya daidaita wannan ba wanda ya san shi shi Allah irin tambayan ga ka kawo sabon abu kai dan bid'a ne saboda magabata ba su tambaye irin tambayan ga ba sun fi ka jin larabanci ko ba su tambaya sun yarda cewa yadda Allah ya sifata kansa haka za su sifata Allah da shi na ta muna fahimta kawai shi kawai wani ya zo ya ce istawa alal aksh istawla alal aksh ko makamannin sa na ta muna fahimta a she ka yarda cewa ya daidaita akan al'arshi wa sakhara shamsa wal qamar sha Allah yace kullun yajri li ajalin ka duba wa sakhara shamsa wal qamar wa sakhara ash-shamsa wal qamar Allah madaukacin sarki she ya hore yani me rana da wata ko hmm. kullun yajri li ajalin musamman. شاء الله يجي يدبر الأمر دي شنو آه. نعم. نعم يدبر الأمر ويفصل الآيات الله كي ججو يا الأمر كما هكذا شيكي ججو يا الأمر حنون سنة الأمر يكي يوائي متوى gashi an yi rana wani wuri ana sanyi a yi hadari kafin ka je gida ka samu wani abu ko ka rasa wani abu wani labari mai daɗi ya zo shi ke jujjuya al'amari kulla min huwa fi sha'ani shi shine yudabbiru al'amara Wai yufassilu ayat yana rarrabe muna kuma ayoyi mu gani ga rana ga wata ga dare lokacin dare ka lokacin rana ka lokacin damana ka san shi lokacin kwana ka san shi lokacin zuwa aiki ka san shi wai fasilul ayat muna fahimta yana rarrabe ayoyi mu gane la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun saboda mu iya mu yadda da haduwan ubangijin mu cewa sarkin da yayi haka to yana da iko kuma ya tadda mutane ko ba haka ba eh. Allah ka fahimtar da mu شالله جمي وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا نعم ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين نعم يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah madaukacin sarki bayan ya nuna muna ikonsa, shi shine Allah yace wa huwa alladhi madda al-arda shine wanda ya shimfida kasa ka duba yanda kasa yake shimfida an shimfida shi kafanka ya taba zuwa inda ba kasa ba ku bani ansa ba kafanka bai taba zuwa inda ba kasa ba ko ba haka ba maddal arda kenan shimfi da kasa duniya ba inda ba kasa ya shimfida ta waje alafiha rawasiya she ya sa turaku a ciki ma'ana ya sa filis Haka ce turaku shine abin kangarewa abin kamawa kuna fahimta ko saboda shi turakun kunnan gada ake cira turaku ai wurin ake daure me shi yasa ake kiran shi tora ku in ji bahaushe kuna fahimta ba kamar yadda an kawo ke a tulaku ba a ku. turke kenan kuna fahimta ko rawasiya kenan ya sanya muku turke ma'ana ya sanya muku turaku ya sanya duwar wasu su zama abin kama kasa shine rawasiya kuna fahimta ko wa anhara bayan ya yi kasan ya shimfida kasan ya saduwar wasu suka kama kasan she tsage kasan kuma wa anhara she yayi me gulbuna daban-daban daban Ghana akwai gulbi daban-daban akwai gulbi kada akwai gulbi kada akwai riba akwai nayi akwai kada akwai kada Allah yayi wannan na ta muna fahimta akwai akwai mo wanga duka Allah yayi wa anhara Allah shi yasa kuma yani ruwa gulbuna na ruwa in ka je gana ka samu gulbin ruwa daban-daban ka je Togo ba na gane zaka iske ba in ka je na Mali ba na Mali da ba na Togo zaka iske ba in ka je na Niger haka ko Allah shi yayi waɗannan wani sarki bai yi sai wannan ba wanga duka na nuna ikon Allah ka duba yanda Allah yi yana da akwai hikima ciki hikiman da ke ciki kaga na farko da ya shimfi da kasa da ba sa duwar wasu suka kama kasan ba shi ga kasan kuma bai zama yana tangar-tangar kuna fahimta she an tami da bikum Allah ya ce na sa saduwar wasu ne kai ya karkata da ku saboda ka iya kai ibadan ka yanda ya kamata wa nahara shi yasa kuma mu ciki ai noma ai noman rani akwai wadansu kasashe hadarin ga da kuke gani ma ba hadari akwai kasan da sau daya ake hadari cikin shekara akwai kasan da sau biyu ake hadari cikin shekara amma ruwan nan da shi ake noma ana komi da shi wa min kulli thamarat na'am Allah shi ne sarkin nan da ya azurta ku da dukkan 'ya'yan itace min kulli samara dukkan ayan itace waje alafi ha Allah shi ya sanya a ban kasa zawjaini thnaini ma'aurata biyu ni thnaini ya sanya ma'aurata biyu in apulo ne akwai namiji akwai mace ko mm. bino ne akwai namiji akwai mace in goji ne akwai iccen gojin namiji akwai mace ko ba haka ba komi to cikin mutane ma akwai namiji kai cikin aljannu kuma akwai namiji sama ma maluma suka ce sama shine namiji kasa shine mace haka ne ai ba sama ke bada ruwa ba ah, kasa kuma kuma ishe me to kai aka ce hatta rana shine mai namiji dare dufu shine mace komi biyu ne Allah kawai ne shi kade babu Allah kawai ne shi kade amma komi yana da cishiya komi na da cishiya amma Allah shi kade ne kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bai da ma abin da ke kama da shi bai da ma abin da ke kama da shi bai da takara ballata a ce za a vote ko ba haka ba bai da takara inda akwai takara ne za a vote amma ba takara لو كان فيهما آلهة إلا الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا نعم فسبحان الله رب العرش عما يصفون الله يتشي دا أكوي وني الله دا با الله با تو كن سامو بنا دا أي بنا نيني بنا أي كو كو بدا يكو با a'a waɗansu suka ce ba maku ba rana na fadiwa 6:15 ko don eh. akwai wani Allah ya ce a yau rana ya je har ya je na eh, ko ba haka ba amma kullum dai yana yanda yake wanke nuna Allah shi kade ne Allah ya gaga wallahi in ka je kana bautata mu wani kato ko tu wallahi ka gabo ne ka Eh. saboda ga dalilai da ke nuna Allah shi ka ne ya cancanta kuma a bautata mai Allah ya ce kai daga cikin ni'imominsa da kuduransa da buwayansa yukshi lailan nahar ka duba dare na zuwa ya mamaye ini ga munan sauran awa daya rana ya faji a shi kana gani ndufu zai zo shega yana zuwa ne kadan kadan in ka kwantar da hankali kaman zuwa yake yana zuwa kadan kadan shega dufun bai zuwa gaba daya bai yiwa a buga 6 gaba daya ba mu gani ko ina a'a amma dufun na zuwa kadan kadan ne tun kana gani hai kana gani kadan kana ganin kadan haka zo yanzu baka gani a kunna light ko ba haka ba shine yukshil laila annaha ma'ana ini dare na mamaye ini ya rufe ini she ka ga me she ka ga dare ya fi me ya fi ini tsawo cikin sanyi kenan lokacin sanyi she ka ga dare ya fi ini ya fi rana tsawo lokacin zafi kuma she ka ga zafin kuma ya fi dare kuma tsawo Allah ya ce inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun yace wadanga ababe duka ayoyi ne abin lura ne amma liqaumin yatafakkaruna ga mutane masu tunani ba kowa zai gane ba she mai tunani kuna fahimta kenan ana son mutum kai tunani ka kalli sama ka duba mu ga saman ga abin da muka yi ko yau ma wani bawan Allah ya je ya sai mana Bobo mu na bayan nan duka sun mutu an je an sai sabon an sa Allah ya saka mai da alheri amma na Allah shi bai taba mutuwa ba ko ba haka ba ana nan kafin mu shiga azumi samari kashe da suka zo suka jajjara suka share nan na Allah shi yana nan yadda yake hmm. a gani ko duk da kwarewan bature an yi light an yi fan amma sun gaji ko ba haka ba ya gaji fan ya buga ya buga ya buga 78 hours shi ga ya mutu ko ya kone shi a ce wai ya gaji ne amma na Allah baya gajiya wanke nuna ikon Allah na ta muna fahimta saboda shi Allah ya ce yin ire-iren waɗanga ababe abin lura ne ka duba yadda Allah ya ne manya-manyan duwar wasu ya kafa su hmm. hikima ne manya-manyan duwar wasu Allah ya sa suka kama kasa ga ruwa marimarin ruwa da ke gudana ka je ka duba a kasambo ga ruwan na kwance a yi noma a kama kifi danye a ci ga duka rahman Allah ne haka kuma da 'ya'yan itace daban-daban 'ya'yan itace daban-daban hmm. ga apple ga banana ga pineapple ga sunan dai daban-daban wani wani ma samaratin baka taba gani su ba ko ba haka ba wanga duka ikon Allah ne ba ikon wani ba namu ne kawai mu gode ma Allah shi kawo dare ya tafiyar da ini abin lura ne ga masu tunani insha Allah yace ne wa fil ardi qita'un mutajawiratu wa jannatun min a'nabi wa zar'un wa nakhilun sinwan ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله مدوكة سيكية وفي الأرض yana a ban kasa kuma qita'un wadansu yankuna mutajawiratun suna makwabtaka da juna wa fil ardi a ban kasa akwai qita'un wadansu yanki mutajawiratun suna makwabta da juna wani zai ce me ake nufi da haka mhm. duba kasan Afirka bai kama da kasan Asia kasan Asia kuma bai kama da kasan golf. kuna fahimta suna makwabtaka da juna wani wuri suna kama da juna wani wuri ba su kama da juna kai cikin afirkan ga duba kasan accra ka je kuma ka duba kasan boko ɗaya ne kitaun mm. kenan yankuna ne daban-daban jawura. suna makwabtaka da juna shekagan in ka je nijar ka shuka albasa shekaga ya yi. in ka zo nan kuma ka shuka albasa a ce bai yi ai nan ma yake samun washe a ce a kasan ne ba daya ba kuna fahimta to shi da Allah madaukacin sarki yace wa fil ardi qita'un mutajawirat da yana ban kasa yankuna na kasa da suke makwabtaka da juna yanki kada yanki kada yanki kada kuna fahimta Allah yace wa jannatin da kuma me wa jannatin da kuma ƙoramu da gonan Naki, min a anabin na inab wa zar'in da shuki wa nakhilin da dabino sinwan dabino kuma sinwan masu kama da juna ce ga dabino kaza yana kama da na kaza dabino kaza yana kama da kaza dabino ko ka ce a'a apulon ga yana kama da apulo kaza wa ghayru sinwan wani wuri kun ba su kama da juna kuna fahimta kaga an shuki wuri daya ce yani shukin nan masaran dan duka na kama da juna dandanon su duka daya wani wuri kuma gona daya shekaran an shuki kuma da ruwa daya aka shayar da shega wani na bauchi wannan daci wannan nyami kuna fahimta shine Allah madaukacin sarki yace wa nakhil sinwanun wa ghayu sinwan zaka samu itacen dabino Zaka samu wadansu na kama da juna wadansu kuma ba su kama da juna kuna fanta ko ma'ana haka itacen dabino yake haka dukkan itace wa yusqa bima'in wahid ana shayar da su kuma da ruwa daya kaga gona daya ayi hadari daya a shuka rogo she rogon gana da daji wanga kuma na da nyami wanga na da daci ko Allah madaukacin sarki yace wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul muna fifita shashi akan shashi cikin ci wurin ci she ka gan haka zo gonanka ka shuka apple ko banana ya nuna she ga na dama duka na da dadi na hagu kuma bai da dadi to in zaka je ka saida kaga mai dadin nan an sai da sauki ko wanda bai da dadin an da sauri kai in an sai ma gobe ba zuwa kuma mun fifita shashi akan shashi wurin ci wurin sai wurin kasuwanci kai wani abu sai Allah Allah ya gagara ko dai bai gagara ba wallahi sarkin garin ku ko kafintan garin ku bai yi wanga ko dai inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun Allah ce waɗanga ababe abin lura ne ya yaqilun ga mutane masu hankali masu hankali za su ga waɗanga ababe ya zaka shuka masara ruwa dai ya shayar da su dai yayi dadi dai yayi dwaci, dai ya nuna dai bai nuna ba dai ya aihu dai bai aihu ba ganin daman Allah shi yasa kaka dogara kan aikinka bayan kayi noman shi ka ce to Allah gana wa sami na albarka ko ba haka ba eh kaga manomi ya noma malam sai ce ka shekaran ai <laughs> albasan nan shi na ya aure eh shekaran da shi ya aure kafin gobe kuma a ga karran albasan nan ya kwanta Allah kenan eh. kuna fahimtar magana saboda shi yin haka abin lura ne li qaumin yaqiluna ga mutane waɗanda suke da hankali Allah ka ba mu hankali Allah ka sa mu zama masu hankali karkashin wanga aya ayan ta kumsa daidai har goma na farko Allah ya ɗaukaka sama ba da me ayoyi biyun na Allah ya ɗaukaka sama ba da gimshiki ba ko eh. tashiru shamsa wal qamar ka duba rana da wata suna kai kawo ba da umarnin kowa ba da umarnin Allah ko Allah ya sanya kasa ta zama wurin tabbatacce wanda mutane za su yi rayuwa a kai Eh da ba sa duwa wasu su kama kasa ba kasan na girgiza ne ta ka jina gidanka sai ka sa blok ka yi komi har ya kai lantin. kafin ka dawo daga habo kuma shi ya rushe ce ba rayuwa ciki kenan ko ba haka ba Allah ya sanya duwar wasu su kama kasa Allah ya sa yani ruwa kuma yana gudana a cikin me a cikin kasan saboda me sannan Allah ya sanya ma'aurata biyu zaujaini thnaini min kulli nau'in min anwa'i thimar <coughs> kowane nau'i na nau'in ne itacuna kowane irin nau'i na itacuna akwai iri biyu biyu kai manoma ma karshe ma suna auratar da itacuna ko ai sani ko eh shekaran ruwan mango mango shi a cire hannun mango shi a ji a yanka kube shi a sa hmm. in kubin ta tashi in ta ayu za ka sha ruwan kaman kube kaman mango kaga ilimi da Allah ya ba mutum ko a'a bishiya ce ice ce ba ta aihuwa namiji ne shi a auratar da ita a je a kawo na macen a yanka wani abin ga shi a yani a yanka wurin shi a shi a daure in aka daure kawai in ya tsiro to shi ma ya zama mace kenan wanga duka wake yin wannan Allah madaukacin sarki shike kenan wannan duka zaka yi me zaka san Allah mai iko ne Allah ramma da zamu shiga aya na biyar amma ina ga lokaci ya kai zamu saya nan in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kan aya na biyar ina ta muna fahimta abinda muka faɗi Allah ya sa mu ji mu yi aiki da shi inda muka yi kuskure Allah ka gafarta muna za mu saya nan amma ina da wani sako ina da wani sako akwai wani yaro bai da lafiya muna neman mai taimako muna neman mai taimako bai da lafiya yana kwance hospital yanzu ga haka yana general an kawo mini sako muna son kowa ya sa hannu a jifu kowa ya bada nashi gudunmuwa ni dai ganawa kowa ya bayan ba caji kowa ya bayan kowa ya bayan ba wani caji saboda yanzu ba kudi kudin dai ya gudu ko dai yana nan ba ku bani hansa ba ashe kuna da kudi to Allah ka bamu Allah ka bamu ganawa ganawa an amsa fi sabilillah kowa ya bada nashi gudunmuwa abinda ka bayar shine naka Allah ya saka da alheri fi sabilillah na'am akwai tambaya ka yi shirin na'am na'am a ban ji malam ba ka bude bacin ka ba ni ne azumi ba eh, wani wani na magana kamar ni na sashi azumi eh bude bakin ka manan azumi ya buga kama ba ni bane wai wani lokaci ya kamata a sha ruwa za ka sha ruwa 510 610 to wani ya yi sauri ya 6 ba five ba kan je da mutane baya to wai system lokacin shan ruwa kenan karye shida da minti goma sha sha ruwa wallahu alam sahur kuma wani lokaci ne karye biyar sauran minti goma she ka kama bakinka kuna fahimta saddan lizari'a ko five ka kama baki yayi eh amma kaka je ka ce malam muhammadi ne ana sallah kuma ka ce a soya maka kwai eh wallahi daga san su ba da muka zauna ana kad kamatin sashe ka ce chale ku soya mini kwai ita ana yi kama wai a sallan ku kenan mu namu bai kai ba jahilci kenan Allah ya sa sun tuba Allah ya sa sun gane a san suba nan ga da muka tashi al muhim karhe biyar sauran minti goma ka kama bakinka muna fahimta haka kuma eh eh 450 ka kama bakinka haka kuma shan ruwa na an buga 610 ka sha ruwa wallahu alam Allah ka fahimtar da mu na'am na'am wai zakka nawa ne 10,000 kana da 10,000 zakka ya kama shi 10,000 100 million zakka ya kama shi in ya fi haka ya kama shi in bai kai haka ba bai kama shi ba wallahu alam Allah ka fahimtar da mu na'am amma kudin da zai ba zai ciyar shi ne ya Na'am wai shi ne ba zai iya azumi ba yana son ya ciyar kudin da zai bayar zai iya dafa abinci yana ba da saho da budabaci to ai asalin an ce ka ciyar ne ba a ce ka ba da kudi ba kuna fahimta ko asali ana ciyarwa ne ga yanda ake ciyarwa imma bashi ne kwana talatin ko talatin dai babu ko kwana goma ko kwana ishirin wanga bashi ne ko she ka dafa abinci na mutane ishirin madadin kwana ishirin kuna fahimta to mu doki tekawe guda duka nawa ne wani wai tete gana 25 20 cd noma shine 20 cd ko to 20 cd gida 20 nawa kenan eh she 400 to she ka je wurin masu abinci she ka ce ga 400 a bani takeaway na mutane 20 in aka ba yau she ka cira mutane 20 she ka ba su na'am 20 muka ce okay kuna fahimta she ka ba mutane 20 to azumi 20 nan yayi kenan kun fahimta magana ciyarwa na farko kenan a yanzu muke ciki ban son kuma ya zama bashi kuma baka nan ga azumi to kowane marance sai ka je ka bar matanka ta dafa abinci ko te kawo sai ka yi daya sai ka je ka ba miskini yau ya wuce kenan ka biya gobe kuma ka yi akwai kuskuren da ake yi shine wani zai tara kudin ne na kwana talatin ya bayar tun watan bai mutu ba wannan kuskure ne kuna fahimta kaman baka da hanya ka yi sallan asuba yanzu ko nesa bai kai ba to ciyarwan gobe kuma bai kai ba shi ka bar ya kai kuna fahimta to hanya na farko kenan hanya na biyu na ciyarwa shine ka je ka ce shinkafa ne shinkafan in ka ga dama kowane rana shi ka cire muddi guda shi ka je ka ba talaka kowane rana shi ka cire muddi guda in bashi kuma ne ka 25 kilo she ka auna na mutane 20 she ka je ka ba miskini haka ake ciyarwa to ga magana na biyu shine to kudi fa she mu ce kudi asali ba ba da kudi she ya zama dole kun fahimci magana asali ba a bada kudi ana ciyarwa ne hadisan da suka zo duka sun zo kan ciyarwa ne she ya zama dole menene dole misali america kake ko faransa kake da za ka yi tekawe ka je ka ba wani bai amsa ko dai bai amsa zai gama poison za ka sa mai kashe shi maka hankali ba ma ya je da kai court ya tambaye ka me na yi maka za ka bani abinci ka san bature shi bai san alheri ba su ba san alheri ba bature in ka bashi kudi ya ce bribe ka bashi ya tambaye ka me na yi ka za ka bani amma musulmi ya san ka bashi saboda Allah ne

a ba ah, ka fahimta bari kan nan ne abin da ke ciki da ina zuwa ina zuwa ina zuwa abin da ke ciki ba shi da za ka tambaye ni wani ya fi tambayan kenan kaka ce baka fahimta ba annabi ya ce tsawon shi annabi ya faɗi ba ban fahimta ba amma a'a wani ya fi sai mu ce a yi kawo mana a kai ko ba haka ba shi ya fi amma dukansu sun tabbata kamar misali kana tafiya ne sallah ya kama ka in ka ga dama she ka yi kasu in ka ga dama she ka cika ko amma akwai kuma wanda ya fi ko ba haka ba to haka kuma ne biyun duka sun tabbata ga annabi amma wane ya fi shi ne ka yi abincin ka je ka ba miskini ka hutar da shi da dafuwa da makamanninsa wallahu alam Allah ka fahimtar da mu na'am bayan haifi na da ne sallah wai sallan asuba mai au hukuncin limamin da in yayi fatiha ya kare yi sura raka'a na karshe yana kunuti eh shine kunuti yake yi eh shirin nan da yake kunuti yake ina matsayin shi cikin wani mazhabi ya dace waɗansu mazahibi kuma bai dace ba akwai ikhtilafi tsakanin malama. kunuti yake yana karatu ne akwai karatun da yake na kunuti wanda yake da yana da asali daga baya annabi ya zo ya bari to da annabi ya bari nan waɗansu na ga tun da annabi ya bari kuma hadisa abu ya abuku annabi ya yi da abin ya wuce shaidai na shi waɗansu maluma na ga to ba hanya ka yi shaidai in wani abu ya faru wallahu alam Allah ka fahimtar da mu ina ga za mu saya nan abin da muka karanta Allah ya sa mu ji mu aiki da shi inda muka yi kuska Allah ka gafarta muna Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon bin gaskiya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh